This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara da arba'in da ɗaya da talatin da ɗaya da wurare biyu a kan mita arba'in da tara da mita sittin da kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu mu a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya FM ko kuma ku ji mu ko da yaushe kuma daga ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen wannan sahiyar Laraba da Hausawa kan cewa ta bawa ranar samu. Da watan dukan kuna cikin ƙoshin lahiya, ka nisa ga muhimman kanin labaran duniya. Mutane kimanin arba'in sun halaka bayan da wasu mata biyu 'yan unar bakin wake suka kai hari a wata kasuwa jiya talata a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya. Magajin garin Ferguson mai fama da tashin hankali a jihar Missouri ta Amurka ya ce ba a girke dogarawan tsaron ƙasa cikin lokaci don su kwantar da tarzomar ba. 'yan raji sun ce mutane akalla 60 sun mutu bayan da jiragen yakin siriya suka kai jerin hare-hare a birnin raka 'yan majalisar dattawan najeriya sun yi ganawar fiye da awoyi bakwai da shugabannin hukumomin tsaron najeriya amma duk da haka 'yan majalisar sun ce ba su gamsu ba za ku ji rahoton da madina dauda ta aiko mana daga abuja Kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya mai zama a Jos jihar Plateau ta umarci gwamnatin jihar Gombe ta mai da sarkin Akko Alhaji Muhammad Baba Ahmad kan karagashi bayan korar ko kuma cire shi da gwamnatin goje ta yi. Za ku ji bayani a cikin rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. Shugaban ƙasar Najeriya gullak Jonathan ya ƙaddamar da wani ɓangaren shirin yaƙi da hamada. Za ku ji rahoton da Murtala Faruk Sanyin ne ya aiko mana daga jihar Kebbi. kamar kowace sahiyar laraba sahaba imam aliyu zai gabatar da shirin demokradiyya a yau amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran mutane kimanin arba'in sun halaka bayan da wasu mata biyu 'yan kunar bakin wake suka kai hari a wata kasuwa jiya talata a birnin maiduguri na arewa maso gabashin najeriya shaidu sun ce ta farkon ta tayar da bom ɗinta inda ta kashe mutane kimanin uku yayin da mutane suka taru inda bom na farko ya tashi sai kuma na biyun ya tashi hukumar 'yan sandan maiduguri dai ba ta yi bayani game da wannan al'amarin ba wakilin muryar amurka a maiduguri ya ba da rahoton mutuwar mutane 37 banda mutane da dama da suka samu raunuka jami'an asibiti sun gaya muryar amurka cewa an kawo mutane 54 masu raunuka daga inda bom ɗin suka tashi wani babban jami'in asibiti mai suna dr salihu kwaya burra ya ce 14 daga cikin su raunukansu sun yi tsanani don haka an kai su asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri don jinya yayin da kuma aka salami ashirin gwamna kashim ibrahim ya kira maharan miyagu marasa imani kuma marasa tausayi sannan ya ce don me za su auna matalauta 'yan kasuwa da kuma yara nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin kai haram to amma an sha zargin ƙungiyar boko haram da kai munanan hare-hare na bom da sauran nau'ukan hare-hare cikin shekaru biyar da suka gabata kuma kungiyar na daɗa amfani da mata a matsayin 'yan harin ƙunar bakin wake. Magajin garin Ferguson mai hwama da tashin hankali a jihar Missouri ya ce ba a girke dogarawan tsaron ƙasa cikin lokaci ba don su kwantar da tarzoma a wannan birni da ke yankin tsakiyar yammacin Amurka bayan da masu bin kadin shari'a suka ki tuhumar ɗan sanda horar hwata da bindige wani yaro bakar hwata wanda bai ɗauke da makami. A jiya talata magajin gari James Knowles ya yi kira ga gwamnan Missouri da ya tura ƙarin kayan aiki zuwa garin don a da barnata dukiyoyi da kuma abin zaman garin jama'a. Gwamna Jay Nixon ya mai da martani ta wajen ninka jami'an tsaron har sau uku don shirya ma wani daren da za a kuma yin tashin hankali. bayan garin san louis ya barke da tashin hankali da waso wasoso da daren litinin bayan da masu bin kadin shari'a suka ki tuhumar jami'in dan sanda darren wilson dangane da harbin michael brown dan shekaru goma sha takwas da ya har lahira jami'an karamar hukumar san louis sun ce an kama mutane 61 bisa laifuka daban-daban shugaba barack obama ya yi tar da ɓannar da aka tafka ya ce babban laihi ne kuma ya kamata a tuhumi waɗanda suka aikata to amma shugaban na amurka bakar wata na farko ya ce ya fahimci cewa mutane da dama ba su ji daɗin matsayin masu bin kanin shari'ar ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka 'yan raji sun ce mutane akalla sittin sun mutu bayan da jiragen yakin siriya suka kai jerin hare-hare a birnin raqqa wanda kungiyar daular islama ta ayyana a matsayin hedkwatar ta kungiyar ta sa ido kan harkokin 'yancin dan adam a siriya mai hedkwata a birnin london ta ce hare-haren na jiya talata sun shafi wani yanki na masana'antu da kuma wata shahararriyar kasuwa da ke daura da ɗakin adana kayan tarihi na birnin Ƙungiyar ta 'yan raji ta ce akalla talatin daga cikin su fararen hula ne wasu kuma da dama sun samu raunuka wasu ma raunukan su da muni sosai. Gwamnatin Siriya kan kaddamar da hare-haren jiragen sama kan ƙungiyar daular ta Islama a birnin 'yan raji sun ce akasarin waɗanda abin kan ritsa da su fararen hula ne a halin da ake ciki kuma paparoma francis ya yi allah wade da abin da ya kira ta'addancin ƙasashe wanda kan ritsa da fararen hulan da basu ji ba basu gani ba a yayin yunkurin hallaka 'yan ta'adda yayin da yake zantawa da manema labarai a jiya talata lokacin da yake dawowa daga strasbourg da ke kasar faransa inda ya yi jawabi ga majalisar tarayyar turai Papa ya ce duk da yake da wuya a iya tattaunawa da mayakan daular ta Islama a bar dai kofa a buɗe. Ƙasar da ta yi arzikin man fetur a duniya wato Saudi Arabia da sauran ƙasashe masu mai da dama sun kasa cin yarjejeniyar rage yawan man a kasuwa a matsayin wata hanya ta rage haɗuwar da farashin man yayi sosai. ministan man saudiya ali al-na'imi ya gana jiya talata a birnin vienna da manyan jami'an bangaren makamashi na ƙasashen venezuela da rasha da mexico gabanin taron kungiyar kasashe masu arzikin man fetur da za a yi ranar alhamis idan allah ya kai mu to amma kasashe hudun sun amince ne kawai su rinka sa ido a kan farashin mai a duniya kafin a sake ganawa bayan watanni uku kungiyar ta kasashe goma sha biyu masu arzikin man fetur wato opec a ciki har da saudiya da venezuela suke samar da kashi ɗaya cikin uku na man da duniya ke bukata a yayin da rasha da mexico waɗanda ba mambobin ƙungiyar na opec ba ne su ma masu samar da mai ne sosai wasu ƙasashe na matsa ma saudiya lamba ta rage yawan man da take haƙa saboda ta taimaka wajen horhoɗo da farashin man wanda ya haɗi da kashi talatin cikin ɗari tun daga watan yuni ya zama dala tamanin ganga guda. Labaran duniyar kenan kuka saurara. ‘Yan majalisar dattawan Najeriya sun yi watsi da batun tsawaita dokar ta ɓaci a jihohin Borno da Yobe da Adamawa, hakan kuwa bayan sun kwashe sa'o'i fiye da bakwai suna sauraron bayanai daga shugabannin hukumomin tsaron Najeriya a cikin sirri. 'Yan majalisar sun ce rashin kula daga bangaren zartaswa ne yasa aka kasa shawo kan matsalar tsaron bayan jihohin uku sun yi watanni goma sha takwas a cikin dokar ta ɓaci. Bayan zaman su, Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya yi Madina Dauda karin bayani kamar haka. To wannan zama da muka a gaskiya magana mazancen ƙara lokaci bai ma zo kan teburinmu ba mu yadda a sashi kan teburinmu ba. Amma kai da shine mu ji menene matsalar da ke tsakanin su me yasa ba a samu aka samu wannan rashin zaman lafiya kuma me yasa bayan sun dauki wadin ba su yi komai ba sai lalace da abu to bayan da suka yi mana har yanzu ba mu gamsu ba mun ce akwai gyare-gyaren da ya kamata su su je su fara yi a tsakanin su su rinka amincewa da saƙon da yake zuwa tsakanin wannan da wannan su rinka kuma zama tare suna tattaunawa yadda matsalar za a samu ta kuma me yasa sun yi mana alkawari har guda takwas cewa ba kuma wanda suka cika a cikin wannan ɗan ƙaramin lokaci kuma gaskiya allah baya barin mulki da zalunci ko a kan waye babban sakacin daga wurin gwamnati gwamnati ta ki kula da damuwa ta ki sa damuwa akan al'ummata kuma ta ki sa kula wannan babban sakaci ne wannan babban laifi ne Mashar hanta na ganin har yanzu 'yan ta'addan na ci gaba da salwantar da rayuka da kuma kame garuruwa duk da yawan kuɗaɗe da suka salwanta wajen ƙoƙarin magance matsalar ya suke kallon wannan nazarin tambayar kenan da na yi wa alkali abdulkadir jajere abun farin ciki ne yau ba wani su ya mana kukan cewa ba a bashi kuɗi isassu ba ko kuma majalisa bata ba da goyon baya isasshe da su gama wannan aikin ba don haka aiki sauran ya rage ga mai shiga rijiya dokar ta ɓaci ta ɓaci an yi watsi da ita kuma ba za ta sake dawo mu dai buƙatar mu shine a kawo zaman lafiya a wannan yanki don haka akwai barikokin sojoji duk a wannan yankin kai sojoji su jibge in suka kai sojoji suka jibge shikenan sai sai sai wannan fada su a gama shi amma dai wai a ce za a kara ba a kara ba rahotanni sun ruwaito cewa so tarin yawa ba kasafai sojojin ƙasa ke fito na fito da 'yan ta'addan ba a bisa dalilan rashin ingantattun makamai ko makamantan haka sanata kabiru marafa ya ce shugabannin ba su tashi ba sai da aka ba su shawarwari kamar haka gaskiya mun tausaya da irin halin da uh, ƙasa take ciki uh, da halin da musamman uh, sojojinmu suke ciki a inda sojojinka suke gudu a filin daga so wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya damu kowa sannan kasancewa su a kan mu. ana gallaza ma ƙananan mutane da sauransu bayan ga yaki can kuma yana addaban mutane to wannan da yana cikin abubuwan da sun ka dame mu kuma suna cikin abubuwan da muka tattauna tare da su da ganin cewa menene matsalolinsu kuma ga abin da 'yan najeriya a ƙashin gaskiya suka ɗauki halin da ƙasa take a yau ne ake sa ran majalisar dattawan za ta zama domin tattauna batun da ya kai 'yan sanda mamaye majalisar a makon da ya gabata lamarin da ya sa har aka harba barkwanon tsohuwa cikin zauren majalisar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Abdulwahab Muhammad ya aiko mana rahoton cewa kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya mai zama a garin Jos jihar Plateau a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a CB Ogunbi da wasu alƙalai biyu sun zartas da hukuncin cewa gwamnatin jihar Gombe ta mai da sarkin Akko Alhaji Muhammad Baba Ahmad kan shi ta mulki shekaru goma bayan cire shin da gwamnatin ɗan Juma Goje ta yi. Sunana Barista Aliyu Alhassan Sange lauya ne nake jagorantar yin kes ɗin alhaji muhammad baba ahmad mni sarkin akko wanda da gwamnatin jihar gombe ta cire shi ba tare da bin doka ba kuma babbar kotu ta gombe ta mai da shi kuma ta ce a biya shi kuɗin bata lokaci naira miliyan goma ta faɗi wani lokacin da yake za a mai da shi ne babu wani lokaci da kotun ta aje amma ai tun da babu wani abin da ya hana a ayautar da hukuncin kotun to nan take ne su gwamnati suna sane da wannan hukunci gwamnati tana sane domin mun rubuta mata takarda mun rubuta takarda zuwa ga mai girma gwamna kai tsaye muka rubuta masa kuma mun rubuta wa shugaban majalisar jihar gombe kuma mun rubuta wa sakataren gwamnatin jihar gombe mun rubuta wa chief judge na jihar gombe a mai da shi alhaji muhammad baba ahmad mni fada har ila yau na ziyarci alhaji muhammad baba ahmed a gidansa da ke gudun hijira domin jin yadda ya karbi wannan hukunci wannan shari'a wadda dauki shekara goma ana yi kuma allah cikin ikonsa ya ba mu nasara duk lokacin da aka tayar in an je allah yana ba mu nasara to yanzu an yanke hukunci yanzu muna jiran mai girma gwamnan jihar gombe da mukarrabansa su bi umarnin kotu saboda ka mutane ako na ce musu su ƙara haƙuri an ce mahaƙurci mawadaci da ya dan Allah za mu ga sakamakon haƙuri mu daga wajen Allah na iya bakin na domin jin ta bakin hukumomin jihar Gombe ya ci tura Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya Shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ya ƙaddamar da wani ɓangaren shirin yaƙi da hamada a ƙarƙashin shirin ƙasa da ƙasa da ake kira The Great Green Wall a jihar kebbi shugaban ya kaddamar da shirin wanda zai shahi jihohin sokoto da kebbi da kano da jigawa da yobe da bauchi da borno da gombe da katsina da adamawa da kuma zamfara kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin rahoton da murtala faruk sanyin ne ya aiko mana shirin dai ya tanadi daddasa itatuwa da kayan marmari na tsawon kilomita dubu da ɗari biyar tare da faɗin kilomita biyu wanda za a yi tare da sanya hannu al'ummomin da ke yankunan. In the next 25 to 30 years, the vegetation will be so short. Uh, Shugaba Jonathan ya ce a wannan shirin na Great Green Wall muna da kudurin samar da gandayen itatuwa ciki ko har da na kayan marmari domin saidawa waɗanda a cikin shekaru 25 zuwa 30 masu zuwa za su haɓaka ta yadda jama'a za su ci amfaninsu wanda kuma hakan zai taimaka wajen bunƙasar tattalin arzikinsu ko baya ga kariyar muhalli wannan shirin zai samar wa jama'a da arziki ya kuma taimaka wajen rage aikata laifuka da kuma samar da ayyukan yi ga ɗimbin jama'ar da ba su da aikin yi da yake mai da jawabi a madadin al'ummomin da za su amfana da shirin mai girma sarkin gwandu muhammadu ilyasu bashar cewa ya yi sun daɗe suna jiran irinsa musamman ganin irin illolin da gurgusuwar hamada da taɓarɓarewar yanayi suke haifarwa ga jama'a. The effect of desertification on our society ya ce tasirin gurgusowar hamada ya shafi al'ummomi ta hanyoyi da dama ya haifar da rikice-rikicen gonaki a tsakanin al'ummomi da tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya ya kuma uzura matsalar rashin tsaro a wurare da dama ta kai ma ya sanadiyar wasu sun yi kaura daga gidajensu tuni dai da wasu kasashen da lamarin ya shafa suka kaddamar da shirin gadan-gadan musamman a kasashen senegal chadi da kuma jamhuriyar niger ko bayan wannan shirin kuma shugaba jonathan ya kaddamar da babban filin jirgin saman kasa da kasa da gwamnatin jihar kebbi ta gina a garin birnin kebbi murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria An jima kaɗan da ƙarhe bakwai za ku ji yadda ta kaya a ganawar majalisar dattijai da manyan hafsoshin sojojin Najeriya Za ku kuma ji yadda ɗan ƙwallo Lionel Messi ya sake yin wani abin tarihin da babu ɗan wasan da ya taɓa yi a karo na biyu a cikin mako guda, amma wa a dandalin voa.com. Yanzu kuma ga sahabo Imam Aliyu da shirin demokradiyya a yau. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baki kan yadda masana kimiyya suke kallon ƙoƙarin da 'yan sanda suka yi na hana kakakin majalisa Aminu Tambuwal shiga wurin aiki. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zuwa lokacin da muke ɗaukan shirin nan, Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya bai bayyana ba tukun gaban majalisar dattijai. domin bayani kan dalilan da suka sa jami'an rundunar suka yi wa harabar majalisun dokokin tarayya yara na Alhamis ta makon jiya. Duk da cewa rundunar ta yi bayanin cewa ta ɗauki matakin ne domin tabbatar da tsaro, majiyoyi suna ƙara tabbatar da cewa abin da suka yi ba zai rasa nasaba ba da yunkurin tsiga kakakin majalisa Aminu Waziri Tambuwal ba. Domin abin da muke ji shine an buɗe wa shugaban majalisar dattijai David Mark wata ƙofa ta baya shiga majalisar, wataƙila har da ma wasu shugabanni. Kuma kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba an kyale galibin 'yan majalisa su shiga. Matakin hanawar bata tashi ba sai da kakakin majalisa Aminu Tambuwal ya zo majalisa. Majiyoyi sun shaida mana cewa yunkurin shine a hana shi shiga da shi da magoya bayansa har sai bayan wakilan da suka shiga waɗanda galibinsu ‘yan jam'iyyar PDP ne ta jam'iyya mai mulki ƙasa su yi zaɓe ko kuma su kammala zaɓen sabon kakakin majalisa. kuma su zartar da wasu bukatu da ake zargin ɓangaren zartaswa take bukata, daga nan ne in ya so a kyale tambuwar da mukarrabansa su shigo. Sai a ce wai an samu rudani a majalisa yanzu akwai shugabanni biyu, shigen dai abin da aka samu a ƙungiyar gwamnoni. Mun tattauna da malami a fannin koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa domin jin yadda suka kalli abin da ya faru a majalisar tsakanin kakaki tambuwal da kuma 'yan sanda. to kamar yadda aka sani dai shi tsarin demokradiyya irin wanda muke amfani da shi a najeriya yana da murahu guda uku wanda kowane murhu daidai yake da kowanne shi ya sama aka kira su murahu shi ne ɓangaren zartarwa da ɓangaren dokoki da ɓangaren shari'a to kowannen su daidai yake da kowanne shine a turanci ake cewa kowanne yana da veto power wato kowanne ɗaya yana da damar ice wa ɗayan bari to idan aka wayi gari su jami'an tsaro wanda ake sa ran zama ƙasa suke wa aiki kuma su ne waɗannan murahun guda uku biyayya wajen yi wa ƙasa hidima ɗin nan idan aka waye gari alal misali suka je suka sa ƙarfi suka hana shugaban mai cikakken iko yin aikinsa ko shiga ofis ɗinsa to ana za a ƙaddara wannan a matsayin yunkurin yin juyin mulki kuma hukuncinsa a dokokin najeriya kisa ne to idan suka je suka ƙoƙarin tsaida ko majalisa ko wata kotu daga yin aiki ta wannan hanyar to kamar sun kokarin tsaida shugaban kasa ne don haka kamar sun aikata laifi na kokarin yin juyin mulki saboda haka hukunci ɗaya ne zai iya hawa kansu za a iya fahimtar haka a ƙasashen da aka yi juyin mulki in an lura a lokaci guda ake kama shugaban ƙasa a rufe majalisar dokoki ba a cewa majalisa ce zamanta amma shugaban kasa an sauke shi haka kuma ba a cewa an rufe majalisa yau amma shugaban kasa yi zamanta ya ci gaba da aikinsa wannan shi ne abin da za a fahimta don haka wannan shi ne girman abin da suka yi ga waɗanda suka fahimci yadda tsarin yake tafiya speta Janar 'yan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba ya ce sun tura jami'an tsaro ne majalisar wakilai saboda a tabbatar da doka da oda. Na. Hmm. Eh, ba abin da aka gani ya faru kenan ba wace doka da oda kuma me ya faru wanda ya nuna alamar akwai wato karanta ya ga doka da oda da har zai buƙaci wannan matakin da aka ɗauka. Eh, sai ta yi da wasu ta yi da yake kakakin majalisa an janye masa jaman tsaronsa wannan ne ake shi za aka tura jaman tsaron muka karanta eh shi ne ni eh, kuma nake maimaita abin da aka aka aka ba da rahoton ya auku mm. har ma kuma aka nuna a kafafen da ake ganin hoto mai motsi mm. da kuma jawaban da aka saka na shi kakakin majalisa wanda yake ta faman ƙoƙarin tabbatar musu da cewar in ba su shaida shi ba shi ne wani amma aka ki sauraron sa saboda haka wannan duk babu ba wata alama da ta nuna cewar wani hargitsi ake a wajen sai aka tura jami'an tsaro don su kwantar da tarzoma hmm. babu eh, tun da jami'an tsaron nan sun gabaci ma 'yan majalisar zuwa inda sun kokarin hana su shiga majalisar ne Hmm. saboda haka akwai akwai mishila sosai a tsarin demokaradiyya wanda wajibi ne a ga an ɗauki matakan da za a dakatar da irin wannan in ba haka ba da abin da ya faru a gaba ba abin mamaki ba ne ba zai zama abin mamaki ba. Hmm. Wakilan majalisun dokokin Najeriya musamman a tarayyar kamar sun fahimci iko da suke da shi sun fahimci cewa matsayinsu daidai yake da bangaren zattaswa bangaren zattaswa bai da ikon sa su yin wani abin da bai kamata su yi ba. wata yadda ka yadda yi fahimta din nan haka abin yake ɗayan eh, biyu lallai ko dai ba su fahimci ƙarfin ikonsu ba ko kuma wani rauni da suke da shi wanda su suka san yadda aka suka samu wannan raunin ya sa duk da suna sane sun sarayar yadda ikonsu amma babu shakka wato kamar yadda ka faɗa sai sai abin da suka yadda a kashe za a kashewa kowace hukuma a najeriya ba ma hukumar tsaro ba sannan za su iya cewa a sauke mutum komai mukaminsa hmm. a matsayin kamar shawara da shugaba amma in bai ɗau wannan shawarar ba suna da ikon da za su ɗau mataki mai tsauri kamar su ce sun rufe wannan hukuma ko kuma misali sun an daina kashe ko kwandala a wannan hukumar saboda wanda kuma ka kaga kenan babu wannan hukuma mm. yawwa to in ku aka kashe in ku har bayan sun hana a kashe kuma aka kashe din to yanzu kuma shugaba ya yi aikin da wo mata tsigewa yana kashe kwandala ba tare da izinin majalisa ba to yanzu kuma ya janwo kansa tsigewa kaga kenan wannan shi ne karfi irin karfin da suke da shi mm. wanda watakila ko su jami'an tsaron sun kansu ba su fahimta ba ko kuma saboda sun gano wani rauni na 'yan majalisar suna take fahimta. Um, Dr. Dukawa. Da har suke musu karanta Eh, eh Dr. Dukawa, shin me yasa jami'an tsaro suke aiki ake yadda ake musu kallo suna aiki tamkar su ma'aikatan masu mulki ne ba ma'aikatar ƙasa ba. Eh, menene sarsalar haka kuma ya za a shawo kan wannan al'amari? ai wato ni abin nake gani ma kaman ba wai suna yin kamar su ma'aikatan masu mulki ba ne a'a kamar su ne ma masu mulkin suna ganin abin da suke so dole shi ma shugaban ya yi idan ba sa so dole bari shi ya sa suke yin abin da suke yi su nuna shi suke wadata suna nuna kamar su ne masa biyayya ne amma ba lallai shi kansu shugaba abin da ike so kenan ba kawai sai dai rauni irin na mutum 'yan siyasan namu da suke da shi saboda ganin jami'an tsaron nan suna yawo da makami a hannunsu sai suke zaton dole da abin da suke so dole a yi dumi-dumi sai a yi musu barazana da harkar tsaro a nuna musu su kansu tsaron su yana cikin hatsari idan ba su yi yadda jami'an tsaro suka ce ba saboda haka wannan shine babban yadda za a yi a fita lallai ne su shugabannin siyasa su san kimarsu su san girman mulkin nan su san cewa jami'an tsaron nan wato kawai yan gadi ne fa babu wani dalilin da zai sa wata awayi gari ka zo gidanka ka sa mai gadi ya ce sai ya ga dama za ka shiga sai ya ga dama za ka fita to abin da jami'an tsaron nan suke wa masu mulki kenan a Najeriya. Masu aro da fashin bakin Dokta Dukawa Allah ya kama ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin ba da Diodo ne wadda ya da sautin shirin, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da takaitattun labaran duniya. Mutane kimanin arba'in sun hallaka bayan da wasu mata biyu 'yan unar bakin wake suka kai hari a wata kasuwa jiya talata a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya. Ranar da aka fi tafiye-tafiye a duniya wato yau Laraba za ta zo da walhalu ga miliyoyin Amurkawa an hango cewa mahaukaciyar guguwa na lokacin sanyi mai suna Noesta za ta jira kan teku daga bangaren gabas tun daga Maine zuwa North Carolina. A wannan rana da Amurkawa kan yi tafiye-tafiye ta motoci da jiragen kasa da na sama don bukukuwan Thanksgiving wanda za a yi ranar Alhamis. masana yanayi sun ce yankuna da ke gaɓoɓin teku na iya fuskantar ruwan sama sosai da iska yayin da kuma wasu yankunan da ke yamma ka iya fama da dusar kankara mai yawan santimita arba'in magajin garin fagasan mai fama da tashin hankali a jihar missouri ya ce ba a girke dogarawan tsaron ƙasa cikin lokaci don su kwantar da tazoma ta wannan birni da ke yankin tsakiyar yammacin amurka ba bayan da masu bin kadin shari'a suka ƙi tuhumar ɗan sanda farar fata da ya bindige wani yaro baƙar fata wanda bai ɗauke da makami har lahira Da takaitattun labaran nan muka kaya ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye a ciki har da rahoto akan tallahin kayan abincin da ƙungiyar Izala ta ba mu waɗanda hare-haren Boko Haram suka ritsa da su a arewa maso gabashin Najeriya. Ka mu sallama da ku ga gaisuwar watan alheri da sada zumunci zuwa ga Asama'u Yahaya Excel kuma jagorar ƙungiyar CSAP da hudalla abba da antimonita aisha ta sidi dukansu a kano da watan suna na lahiya da iyalansu da duka jama'a su allah sa haka amin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da diodone cubahiron da ya haɗa mana sauti da injiniya mu mr jim harmon ne ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima da hantsi idan allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.